أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي داود ولقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wani ya Allah godiya wanda ya ara mana rayuwa kuma ya sake sada mu a wannan majalisi na tafsir al-qur'ani mai girma a yau yammacin talata 16 ga ramadan na 1440 bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 21 ga watan biyar الشاكرة ميلادية نسأل الله الهداية والتوفيق ونسأل الله خير هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ به من شر ما فيه وشر ما بعده إن شاء الله دام الشقة بدقى إن مكي في سورة النساء لا ذا متاشي آية تسعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءً فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani musamman dangane da wato kashe-kashen al'umma da kuma ƙudurce-ƙudurcensu musamman tsakankanin su musulmi ɗin da kuma munafukai bayan da allah ya karkare bayani na wasu aikace-aikace ko wasu ibadu da za su ƙara danƙon ƙauna da soyayya tsakanin al'umma musamman bayani akan salama da fa'idojinta da kuma tasirinta da kuma tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne masani mai tsaro akan dukan komai da kuma tabbatar da cewa Allah zai tattara dukkanin bayi a ranar tashi alkiyama wacce ba kokonto ko ta ba ba a cikinta tana nan tafe domin kowa ya karbi sakamakon abin da ya aiwata a rayuwarsa malai cewa ma ta kaddama min awwali sura ila huna abin da ya gabata tun daga farkon wannan sura zuwa daidai kan wannan aya mai girma iya hududu al-mu'amala wala adala dokoki ne na mu'amala tsakanin mutane da kuma tabbatar da adalci fima bainan nasu yanfusihim wa sayadhkuru fima ti hudud al-adala fima bainal musulmi na bain ghairihim min al-kuffar abinda ke tafi bayanai ne game da hukunce-hukunce da dokoki waɗanda za su tabbatar da adalci da daidaito tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba wal kuffaru anwa su ko kafirai kashi-kashi ne nau'i-nau'i ne minhumul munafiqun akwai munafukai a cikinsu masu bakin ganga wa hum mukhtalituna ma'al muslimin al-mukhtalisin su ne waɗanda suke cakuɗe da musulmi zalla wa minhumul kuffar ahlu zimma akwai kuma kafiran amana su ma da ke zaune tare da su wa minhum harbiyun akwai kuma kafirai sak abokan gaba wa minhum ghairu zalik da sauran tarkace kala-kala bayan waɗannan fa bada bil munafiqina wal mu'amalati ma'ahum sai Allah ya fara bayani da munafukai da yadda ya kamata a yi mu'amala da su Allah ce fa malakum fil munafiqina fi'ataini menene ya same ku ne a cikin al'amarin munafukai kuka rabu zuwa ƙungiyoyi guda biyu wallahu arkasahum bima kasabu alhali Allah subhanahu wa ta'ala shi ne juyar da su munafukai din ya sanya hukuncin kafirai a kansu na kaskanci da wulakanci da kuma yi musu tattalin azaba mai girma saboda abinda suke na yaudarar musulmi da kuma yin zagon ƙasa ga addinin allah a fakaice a na an ta hadu man azallallah shin wai kuna so sai kun shiryar da wanda Allah ya batar wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi kuwa falan da lahu sabila ba za ka taɓa samar masa tafarki na shirya ba don haka yadda Allah ya hukunta a yi mu'amala da munafukai haka ya kamata ku yi wannan aya mai girma tana hakaito mana wani shafi daga cikin shafukan wato abin da ya gudana bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta yin hijira ga musulmi daga makka zuwa madina to wasu a makka sun musulunta amma kuma da aka zo aka ce a hijira da aka zo aka ce a hijira sai suke ganin kai su Allah ba za su iya barin garinsu da ƙasarsu ta gado ba ba za su iya ba an ce sabo tarken wawa ko wani lokaci inda mutum ya saba aka haife shi ya taso yana da wuyar bari amma kuma imani da tsoron Allah da ƙaunarsa sukan sa mutum ya fifita umarnin Allah kan komai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum da mun rubuta musu cewa ku kashe kawunan ko kuwa ku fita daga gidajenku ku koma wani waje daban Allah ce ba za su yi haka ɗin ba sai 'yan kaɗan daga cikinsu to akwai waɗanda dai suka nuna sun musulunta a makka amma da allah ya wajabta yin hijira sai suka nuke kuma ba sa daga cikin masu uzuri kawai su suna jin ba za su iya barin garinsu da iyalinsu da ƙasarsu ba to sai aka samu rabuwar kai tsakanin sahabbai musulmi zalla waɗansu suna kallon waɗannan da ba su hijirar ba a matsayin musulmi waɗanda ya haramta a yaƙe su waɗansu kuma su ne musu kallantin da dai sun zaɓi su ci gaba da zazzama da arna da goyon bayan kafirci da kuma kwarewa musulunci baya to kawai babu wata hulɗa ko alaƙa tsakaninsu a ƙarshe sai allah ya goyi bayan wannan rukuni cewa duk wanda bai hijira ba haka siddan ba tare da uzuri ba to hukuncinsa hukuncin kafirci shine wallahu arkasahum bima kasabu ay raddahum ila hukmil kuffar bima kasabu Allah ya mayar da al'amarin waɗannan da suka ƙi hijira zuwa ga hukuncin kafirai zalla na ƙasƙanci da yanke hulɗa da yanke alaƙa tsakanin musulmi da su kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a gaba ayoyin da ke tafi dangane da waɗannan ɗin da suka ƙi yin hijira ba bisa uzuri ba kuma ba wata alaƙa tsakanin musulmi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan har ma Allah ya nuna cewa yanzu su musulmi zalla suna ƙoƙarin tilas sun shiryar da wanda Allah ya nufin batar da shi ai a ta'uddunahum min jimlatil muhtadin wai kuna kallon su a matsayin shiryayyu wa man yudlilillahu duk wanda ku Allah ya batar da shi fa falan da lahu sabila wallahi ba za ka taba iya samar masa da tafarki na shirya ba waddu law takfuruna kuma daɗin daɗawa su ma suna fatan kuɗin da kuka musuluntan kuka bi manzon Allah kuka hijira wai so suke kuɗin ma sai kun yarda kun kafirci kama kafaru kamar yadda su ɗin suka kafirta fata ko nuna sawa sai ku zama daidai wa daida a cikin kafirci Allah ce fala tattakhidhu minhum awliya kada ku yadda ku riƙi masoya daga cikinsu hatta yuhajiru har sai sun yi hijira wato sun kasance tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yuhajiru fi sabilillah har sai sun yi hijira sun zamto tare da manzon Allah arada bil hijrati huna al khuruj ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lil qital fi sabilillah mukhlisina sabirina idan ana magana da waɗancan da suka noki suka ƙi yin hijira to sharaɗin shine har sai sun yi hijira sun zama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma ana nufin munafukan Madina wanda duk lokacin da annabi ya ce kule za a fita yaƙi sai su noƙe su ta kawo hanzari to su kuma nasu ɓangaren allah ba zai saurare su ba har sai sun gyara addininsu sun zama tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam قال إكرمة هي هجرة أخرى والهجرة على ثلاثة أوجه هجرة المؤمنين في أول الإسلام وهي قوله تعالى للفقراء المهاجرين وقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ونحوهما من الآيات وهي خروج الشخص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا لا لأغراض الدنيا وهي المرادة ها هنا وهجرة عن جميع المعاصي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه وهجرة المنافقين shehun malami ikirima ya ce ita hijira ta kasu kashi uku na farko akwai asalin hijira wato barin ƙasar kafirci zuwa garin musulunci domin taimakon addinin Allah da kuma girka shari'ar Allah a ban ƙasa irin wannan rukuni ana nufin waɗanda suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko suka rufe masa baya mukhlisina sabirina cikin ikhlasi da juriya da dauriya da haƙuri da neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala kamar da Allah ce lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju min diyari akwai kuma hijirar da Allah ce wa man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli ko da mutum shi kadai ne ba zamanin annabi ba amma a inda yake rayuwa an sa masa dabaibayi da tarnaki a addininsa baya iya aiwatar da addininsa yadda ya kamata ya ga bari ya hijira ya je inda yake da cikakken yanci da damar aiwatar da addininsa wa man yakhruju min baiti muhajiran ila Allah wa rasuli wanda duk ya fita da irin wannan aniya da irin wannan azama to tabbas shi ma hijirarsa ta kasance zuwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake rayu kenan idan kuma yanzu ne da annabi baya nan to Allah zai ba shi sakamakon hijirarsa dai domin sa haka kuma bisa sharaɗin mutum ya hijira domin Allah ba don neman duniya ba ba don yawon bude ido ba ba don canjin yanayin ƙasa ba inda yake yana cikin wato surƙuƙiya da takura bari ya canza gari watakila ya dan nisa ya sarara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin hijira ko hadisin niyya faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه wanda hijirarsa ta kasance zuwa ga Allah zalla domin neman yardar Allah da kuma taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hijirarsa ta tabbata ga Allah kuma zai zamto tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah zai saka masa ladan hijirarsa da ya yi wa man kanat hijratu li duniya yusibuha wanda koyi hijira domin neman duniya a wimra'atin yankihuha ko dan wata mace da yake so ya aure ta to ladan hijirarsa ya takaita ga manufarsa saboda haka dai wannan ya nuna mana cewa wato babu alaƙa tsakanin musulmi da kafiri ko da munafiki idan munafurcinsa ya bayyana ƙarara fa'inta wallau alaƙa da ake nufi a nan ba wai alaƙa ta fili ba a alaƙa ta ƙauna da soyayya allah ya yanke wani fa'in tawallau idan suka ci gaba da juya baya da tarjiya da dogewa akan kafirci da munafurci da ƙin yin hijira da ƙin taimakon addini fa khudhuhum Allah ya ce ku danke su wa qutuluhum ku karkashe su haithu wajadtumuhum duk inda kuka same su wala tattakhidhu minhum waliyan kada ku riƙi wani masoyi daga cikinsu. wala nasiran kuma kada ku riƙi wani mataimaki kar ku nemi taimakonsu kuma kada ku taimake su a kan maƙiyansu domin su ma ƙwarya-ƙwaryan maƙiya ne gare ku masu bakin ganga sun ma shara ila nau'in sanin min al-kufar ayar da ke tafe Allah ya yi ishara zuwa ga nau'i na biyu na kafirai yanzu mun ji nau'i na farko su ne munafukai da ake tare da su ake cakuɗe sai kuma kashi na biyu na munafukai ahalu zimma wato kafiran amana waɗanda yake baina wa bainal musulmi na ahadun akwai alkawari tsakaninsu da musulmi na zaman tare ko da addini ya sha bamban مثل ما lil islamiyyina كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت خروجه إلى مكة قد وادع هلالا ابن عويمر الأسلمي على ألا يعينه ولا يعين عليه وعلى أن من وصل إلى هلال ولجا إليه فله من الجوار مثل الذي لهلال lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi ta Makka akwai wani kafirin amana da ake kira Hilal ibn uwaimir al-aslami wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi mafaka kuma ya nuna baya bukatar taimakonsa ba kuma wato ba kuma zai samu taimakon musulmi ba amma duk wanda ya je ya fake karkashin wato shi wannan kafiri to shikenan shi ma ya shiga alfarma ya shiga rigarsa musulmi za su kula da alkawarinsa da haƙoƙinsa na zamantakewa shi ne allah ke bayanin hukunce-hukuncen kafiran amana da ake zaune tare da su a garuruwan musulmi na'am إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ۖ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا Ubangiji subhanahu wataala ya ce, Illan lazina na ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai kafiran da wato suke danganawa ko suke saduwa ko suke kaiwa zuwa ga mutanen da yake akwai alkawari da yarjejeniyar zaman amana tsakaninku da su ko kuwa su waɗancan kafiran su je su zo zuwa gare ku auja ukum hasirat suduruhum wato saboda sun shiga cikin yanayin kunci da takura a cikin zukatansu an yi ƙatilukum au yi ƙatilu kauma. wato suna ga akwai damuwa su ba za su iya yaƙar ku ba kuma ba za su iya yaƙar mutanensu ba don haka suka ga bari su zo wajen ku kai tsaye su ba sa can su ba sa nan su ba su musulunta ba ballantana su haɗa kai da ku su yaƙi mutanensu su kuma ba su yadda a haɗa kai da su a yaƙe ku ba duk da cewa addinin na naku ba ɗaya ba ne to shine Allah subhanahu ta'ala ke cewa fa'ini ita zalu idan wato suka ƙaurace muku gabarin yaƙin ku ba su yaƙe ku ba suka ƙi yadda su yaƙe ku falam yuqatilukum ma'ana an zo za a yaƙe ku ku musulmi wasu daga cikin al'umma sai suka ƙaura cewa shiga wannan yaƙi cewa su gaskiya ba za su yaƙi musulmi ba saboda suna zaman mutunci da su ko kuwa babu abin da suka yi musu shine falam lokun wa alƙau ilaykum salama kuma ma wato suka bijirar muku da neman aminci da zaman lafiya to ire-iren waɗannan kafirai fa ma ja'ala lakum alaihim sabila ko kaɗan Allah bai ba ku wata dama ko wata kafa ta ku auka musu da yaƙi ba ko da ko kafirai ne domin sun tsare muku wani abu aƙalla shi ne gwari-gwari illallazi ne siluna ayyal na ila kaumin bainakum wa bainahum mithaq waɗanda suka dangantu ko suka dan suka dangana da waɗanda ko mutanen da yake akwai yarjejeniya tsakanin kudus baina kuma bainahum mithaqun ai baina kuma hun ahadun bilaman aman lahum wa liman wasala ilayhi kama ahadan nabi sallallahu alaihi wasallam hilal ibn uwaimir al-aslami su ba da su kuka alkawari ba ba kuma da su aka yarjejeniyar zaman lafiya ba yanzu misali gwari-gwari a nan ƙasar dawa-dawa musulmi suke yaƙi da suwaye kuma suke zaman lafiya hmm? Hmm. yawwa ɓangaren kudu galibi ma kudu maso gabas yawwa amma kudu maso yamma da wahala ka ga an sami rigima ko fada tsakaninsu da musulmi duk da je akwai 'yar kura haka nan da can ta kabilanci da ke tsakani to sai ya zama wannan kabila ta kudu maso yamma ita ba ta yaƙi da ku amma kuma akwai wata kabila ta daban wacce babu yarjejeniya tsakaninku sai suka je suka ƙulla yarjejeniya da su waɗancan wanda kuke da yarjejeniyar zaman lafiya tare da su to su ma sun shiga alfarmar waɗancan shine illal ladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun idan suka je suka shiga rigar waɗancan da kuke da yarjejeniyar zaman lafiya tare da su to su ma sun shiga cikin wannan yarjejeniyar taba'an ko kuwa hauja ja'ukum hasirat suduruhum an an yuqatilukum ma qaumi ko kuwa maimakon su je wajen waɗanda kuke da yarjejeniya su shiga rigar su da alfarmasu sai suka ga su ba za iya haɗa baki da su a yaƙe ku ba ko musulmi don haka kai tsaye sai suka ta wajen ku duk da ba yarjejeniya da su ba amma dai su suna ga ba za su iya yaƙar ku ba suna jin ƙunci da takura da damuwa a haɗa kai da su a yaƙi musulmi to su ma auyu katilu qaumahum kuma suna ganin ba za su kuma yaƙi mutanensu ba ai saqata anhum al-asra wal qatla walakin la yuwalawna wala yantasiru bihi al-muslimuna duk da sun zo sun nuna kamar alhini da wato sympathy ga musulmi to amma duk da haka ba za a rike su cikakkun masoya abokan ƙauna ko 'yan uwa na addini ba ba kuma za a nemi taimakon su wajen yaƙi ba har sai sun musulunta walau sha Allahu lasallatahum alaikum da Allah ya so wato da Allah ya cinna su a kanku su ma su shiga cikin masu yaƙar ku ko kuwa lasallatahum alaikum bi an yuqawwiya qulubahum da Allah ya so sai ya karfafi zukatansu su ma zame muku wato alaƙaƙai kenan walakin na holam ya sha fa'alƙa fi ƙulubihimun ru'ba amma Allah bai so haka ɗin ba don haka ya jefa alhini da tausayi da tsoro a cikin zukatansu fa'ini ita zalukum to irin waɗannan mutane wanda su ba musulmi ba kuma su sun ƙya haɗa kai da su a yaƙi musulmi idan suka ƙaurace wa yaƙar musulmi falam ƙatilo. wa alqaw ilaykum salama a sulha ayin ƙadu a ƙarshe suka nemi zaman lafiya fama ja'ala Allah lakum alaihim sabilan to ko kaɗan Allah bai ba ku damar ku yaƙe su ba su irin waɗannan mutane ثم أشار إلى النوع الثالث sannan sai Allah ya ishara zuwa ga rukuni ko kashi na uku na kashe-kashen kafirai da ake bayanin su da kuma irin yadda ya kamata musulmi su hulɗa da su a ayar da ke tafi faƙala ta'ala ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم ۖ وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani cewa satajiduna akharina za ku samu waɗansu mutanen kuma na daban bayan waɗannan da aka ambata su kuma yuriduna an yi amanukum suna so su amintar da ku wa ya amanu qaumahum kuma su amintar da mutanen su kafirai su suna so su zama 'yan tsaka-tsaki kenan ko kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha a duk lokacin da wato aka mai da su zuwa ga fitina urkisu fiha sai a dilmiya su a cikin fitinar su ba ga tsuntsu ba su ba ga tarko ba su sun kasa tsayawa su taimaki 'yan uwansu tantagaryar kafirai sak kuma sun ƙi su shigo cikin musulmi zalla amma duk lokacin da aka yi tija-tija aka yi tija-tija to kuma sai su dilmiya sai su bi shanin sarki su shiga cikin rububi to Allah ce fa illam ya'tazilukum irin waɗannan idan ba su ƙaurace wa yaƙar ku ba ilai ilaikum salama kuma ba su nemi aminci tare da ku ba waya kufu aidiyahu kuma ba su kame hannunsu daga yaƙar ku ba fa to ku danke su waqtuluhum ku karkashe su haithu taqiftumuhum a duk wato inda kuka kama su ba sani ba sabo waulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina ire-iren waɗannan rukunin mutane. Allah ya ce tabbas mun sanya muku a hujja ko bayyananniyar hujja mun ba ku cikakkiyar dama a kan yaƙasu idan kuka danƙe su da kuma maganinsu saboda me saboda sun zama bakin ganga ko ina zaki sun zama wato marasa alkawari sun zama marasa kirki sun zama marasa kara da sanin ya kamata ma'ana dai su waɗannan a wani lokaci munafurci sai kwashe su su bayyana muku kamar sun musulunta bai zahar islam wa yamanu qaumahum amma idan sun koma wajen mutanensu sai kuma su nuna suna tare da su darandam wannan wani rukuni ne ko wata tawaga ce daga cikin kabilar banu asad da kuma gatafan suna daga cikin mazauna madina ko kewayen madina zaman tare sai ya sa suke furci da waɗansu kalmomi na musulunci amma riya'an a bisa riya' da kuma ƙarya kamar yanzu irin arnan arewan nan bakaƙen arnan nan idan sun zo sun shiga cikin musulmi sun zauna tsawon lokaci aka ji kalmomin musulunci a bakinsu ko salamu alaikum wa alaikum salam ah, masha allahu ko inna lillahi wa inna ilaihi raji amma kasar gumin kafiri ne dan banza ko to haka wato a zahiri suna tare da ku kamar sun fara sajewa amma duk wani wata kura da za ta taso tsakaninku da mutanensu to kuma za su nuna cewar kai suna nan tare da mutanensu ba musamman ƙabilun kudancin zaria da wani yanki na jihar filato da wani yanki na jihar taraba waɗannan ƙabilun masu baƙar adawa ga musulunci kuma so suka fi kowa cin arzikin musulmi hausa fulani ko ba haka ba to amma da zarar wani abu ya taso na rigima sai su silale sai su koma goyon bayan 'yan uwansu ga su suna raye a cikinku suna cin arzikinku to ire-iren waɗannan waɗanda suke so su burge ku kuma su burge mutanensu wa kana rajulu minhum yaqulu lahu qaumuhu bimadha amanta fa yaqulu amantu bi hadha saboda shigantaka da shakiyanci duk wanda daga cikinsu su waɗannan kafarai masu wato bakin ganga idan sun zo wajen sahabbai sai su ce inna ala dinikum muna nan kan addininku muna tare amma idan sun koma wajen mutanensu maguzawa bakaken arna idan suka tambaye su to ku wani irin imani ne da ku sai su ce amanna bi hazal qirdi wa hazal aqrab sai ka ji ɗayansu yana cewa aini imani na wato ya yi imani ubangijinsa shine wannan birin ko wannan kunamar ko wannan alkumfusa kunkuru ko kunkuru ko kasan arne bai da ubangiji guda daya yawwa wata ranye mutum mutumin kunkuru wata ranye mutum mutumin maciji wata ranye mutum mutumin tunku abinda dai wato ya fi fusgar hankalinsa wani ya ce shi zaki zai bauta saboda zaki shine sarkin karfi mai ta'adin karfi a zalim wani ya ce giwa zai bauta domin giwa ita ce ta fi kowace halitta girma ko wani ya ce maciji zai bauta saboda mai eh saboda hatsarinsa dangerous don haka shi nasa ubangijin is dangerous wani kuma ya ce alade zai bauta wa dan banza kazami akwai mai bautar gaban namiji ma da gaban mace ya ce ai ne tushen halitta wannan kuma sai ka tafi india a ga mutum ya yi bunkin gaban mace ne yana sajjada yana turare yana kulumboto kama wani kafiri likita da aka taba yi a nan tarauni wani likitan kashi idan zai yi aiki a kan mutum sai ya je ya turara gunkinsa ya turara shi ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi bambadanci ya yi fadanci sannan ya zo ya kama fede musulmi dai a to ba haushe malam da ba haushe yake wallahi ya kamata duk wannan ce al'umma tana da tsari master plan tun daga mataki na unguwa da gunduma da local gamman da jiha a reni 'ya'yan musulmi a yi tirenin ɗinsu a ɗau nauyinsu su je su koyo likitanci ko ina ne a duniya a zo a mai gurbin waɗannan arnan naku ne 'yan uwanku ne amma yau wajen shekara talatin da ɗoriya kullum in ka tambaye mu sai mu ce larura ce wadda ta bihul mahzur mutum ya ɗau matarsa ya je ya kai ta wajen dr okechukwu ko dr obonnaya ko dr <laughs> ko ya kai ta wajen dr cinyeri ko dr ungozi a buɗe tsiraicin matarsa a yi wadaƙa yadda ake so a sa hannu a gabanta yana ji yana gani wataƙila ma a kore shi daga wajen Wacce irin al'umma ce mara kishi ya ɗau wannan a matsayin larura amma abin ta takaici idan ka ce ya tura matarsa ta je ta koyi Allah ya ce annabi ya ce ta san haƙƙin Allah a kanta ta san haƙƙin miji a kanta ta san yadda za ta kare kanta daga shiga wuta sai ya ce cop ya zan tura matata gaban wani ƙato ya koyar da ita saboda tsabar toshewar basira amma ba wai a koyar da ita ba ƙato ya koyar da ita yanzu ka ɗauke ta ka kai ta gaban ƙato arni ba ƙada mushi ya yi mata tsirara ya mata wanwar ka ɗauki wannan a matsayin larura amma ba ka ɗau wajabcin a karantar da ita addinin da zai hana ta shiga wuta a matsayin larura ba duk wata hulɗa mun yadda matanmu za su iya yi da waɗansu ƙarti za su iya hawa bayan ƙato a acaɓa ya taka burki su kifo masa wanda daga na aka samu asalin a caba ya ɗau matar mutane ya fafari babur da gudu wu ya murda totur wu sai taka automatic burki sai kirjinta ya bangaje shi sai ce ya caba kai ka yadda wannan larura ce wallahi sanda muna hukumar hisba, akwai wanda wannan dokar ta hana goyon mata akwai wanda muka kamo ana bayani dan a caba ya ce shi wallahi baya yin sallah kullun sai da isha'i ya hada guda biyar din ya bugun falan daya me dalili ya ce saboda kullum in ya tashi daga aikin a caba sai ya yi wankan janaba akwai wacce ta hau a caba ya dinga watan gaririya da ita sai da ya je inda za ta sauka ta sauka ta miko masa kuɗi ya ce a ah, hajiya ki bashi ta ce a ah, karɓi kuɗinka bawan allah ya ce wallahi na yafe miki aini na gama cabawa waliyadu billah duk wannan mun yadda larura ce ko matarka ta shiga taksi ko ta shiga hayis ta hada duwawu da duwawu da ƙato ko a sa ta tsakiyar maza duk ka ɗauki wannan larura amma ka kai matarka makaranta shaidan ya maka wahayin tsiya wayya wani kato zai je karantar da matarka ƴaƴanka da kake kaiwa makarantar boko tun daga firamare har sakandare har jami'a ba karti ne suke tsaya su koyar da su ba me yasa sai abin da ya shafi musulunci kan mu yake kullewa banza Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon malamin mata a duniya kamar yadda hadisai suka tabbata ya ware wa mata kwana biyu a mako yana zuwa da shi da Bilal da wasu da cikin sabbai su karantar da su ko manzo Allah idan yayi hudu ba ranar sallah ya gama da maza sai ya tsallaka ya tafi wajen mata su ma yi musu hudu ba ko saboda haka wajibi ne al'umma ta zama tana da plan kuma bi mashi'atin lahin nafiza da ikon Allah wannan duk yana daga cikin plan ɗinmu na islahul umma foundation da kafa asibiti da tura 'ya'yan musulmi su je su karanto likitanci ko a cikin gida ko a wajen najeriya in allah yadda gwargwadon abin da za mu iya yi za mu yi da taimakon Allah wannan tsarin kuma haka ya kamata ya tafi idan yanayi na larura ya kama sai a yi masa tsari a masa plan action plan nan da shekara biyan ne shekara goma ne inda za a maye gurbin waɗanda suke bare waɗanda suke arna ba wai ƙato arni ba ko mace arniya ba a yi ta ga tsaraicin mace musulma ba ka je ka karanta suratun nur da allah jero waɗanda ya halatta su ga kwalliyar mace tun daga iyayensu maza da sarkansu da mazajensu da 'ya'yansu maza da 'ya'yan 'yan uwansu sai Allah ce auni sa'ihinna da mata 'yan uwansu musulmi banda mata arna saboda mace arniya za ta ga musulma ta je ta dinga kwatanta ta ga arni dan uwanta wannan kuma yana cikin al'aura don haka Allah subhanahu ta'ala bai yadda musulmi ya riƙi kafiri arni a matsayin masoyi ko abokin sirri ba Allah ya ce kullama ruddu ilal fitinati duk lokacin da 'yan uwansu arna suka gayyace su zuwa ga fitina ta shirka da kafirci urki su fiha sai su dilmiya a ciki ba sa la'akari da abin da suka koya a wajen hukumusu fa in lam ya'tazilukum bi tarki qitalikum idan har ba su kame hannunsu daga yaƙarku ba wa yulqu ilaykum salama kuma ba su wato nemi zaman lafiya tare da ku ba babu wata alama da ta nuna suna son zaman lafiya tare da ku waya kuffu aidiyahum kuma ba su kame hannuwansu daga yakar ku ba to kar ku yi la'akari da wata alaka ko dangantaka da ke tsakaninku da su idan kun samu dama fakhuzuhum ku danke su ku mai da su bayi waqtuluhum ku yaƙe su ku karkashe su domin su ma arna ne maha'inta wanda su ma da sun samu dama a kanku ba za su kyale ku ba haithu taqiftumuhum duk inda kuka same su kuma muna ji muna gani muna kuma saurare a wannan ƙasar tamu abin takaici mu mun yadda da abin da ake kira one nation ko unity in diversity al'umma da duk wanda ya zo hidimar ƙasa yankin musulmi galibi za a tarere shi a karbe shi kaso 60-70 wanda suka zo arewa sabis ba sa komawa kudu saboda jin daɗin rayuwar da kuma samun yanci su zo su kafa kamfanoni ko su kafa manya-manyan asibitoci kamar wani asibiti mai sunan asibitin duniya yana can kafin ka kai bata ko su kafa makaranta ga wata makaranta nan a baya da ni kafin ka kai rawun wanda abin takaici za ga 'ya'yan musulmi su ne waɗanda suke kashe maƙudan kuɗaɗe mutum ya biya dubu hamsin a zangon karatu ga makarantun musulmi suna nan amma ba zai iya biyan dubu goma ɗan sai karatu ba ko kuwa ga wata makaranta nan a dama na kafin ka kai bakin titi wanda asali fastoci ne malaman makarantar kuma duk musulmi ne 'ya'yansu ne a cikin makarantar in ka ji makudan ba ma za a ba ɗanka ya shiga makarantar ba sai ya zo da tela takardar banki ya biya idan ya je okeci ko sicilia ko inkeci su ne za su tsaya wata yarinya yar ciciya ta saba idan ta ba haya wata ta mata tsarki da sa toilet paper ta goge ta wanke da haka kai ta wannan makarantar ta ce za ta je banɗaki nani mai nananniyar kwakwalwa ta raka ta to ita ma nanin arniya ce kawai da ta gama sai ta ɗauko tole fefa ta goge mata ta kore ta Shi ne ta zo gida take ba da labari ta ce kai wallahi ba shi nanin na ashe ba ta da hankali wai da na je ban ɗaki kawai sai ta sa tole fefa ta goge mun ta kore ba tsarki ba komai to ko anan dai kaga the difference is clear sai ka rasa mai musulmi yake nema na farko idan ka kai wa ɗanka ɗan kuicici ka kai makarantar arna ka danka shi a hannun arni ya tarbiyance shi a mafi hatsarin lokaci na rayuwarsa babu lokacin da mutum ya fi buƙatar tarbiyya ta musulunci kamar daga shekara biyar bakwai goma saboda lokacin kwakwalwarsa ɗan ya ce sharaf bai san mai kyau daga mummuna ba nawa ne yaransu suka zo za su ci abinci su rika addu'a coci su haɗa hannu su rintse ido suna god the father god the holy ghost god kaza kaza hallelujah pop yadu billah kuma kai ka ɗanka ka kai shi mahalaka ka biya kuɗi a halaka shi a dulmiya shi ba alfahari ba mun sha faɗa makarantar ta islahul umma da ke dakata wacce ta hada tun daga nazare firamare jiniya sakandare wallahi ba a kano ba har daga abuja ana zuwa a matsayin wannan makarantar a matsayin gwaji da wuya sati ya wuce ba mu samu baki ko daga ministry ko daga lea ko daga subeb dukkaninsu sun yi ijima'in cewa duk nasarawa ba makarantar islamiyya mai tafa da boko kamar wannan makarantar ba amma da yawa ga suna kofar gidansa yake ko makwabtansu abin baya gabansu kuma turancin da kake takama da shi ana koyar da shi classical number one ga kuma larabci to amma wai bokan giji baya ci in ji malam bahaushe yanzu nawa ne suke daukan 'ya'yansu kai wannan makarantar wacce asalin mai makarantar nysc ce suka da suka yi aure da mijinta shi ma dan YSC dan ya bude asibiti da musulmi suke tunƙaho da shi ita koma ta ta bude makaranta da musulmi suke tunƙaho da alfahari in ka duba yadda makarantar ta bunƙasa ta ginu duk kewayen nan babu kamata kuma musulmi ne suka gina mata to haka dai muke ba haushe ma ban haushi na tanko mai kan bashi Allah ya ba mu ikon gyarawa yayi wannan kalma ce ta gaskiya ko da tana da ɗaci mun dai fada ma'alar rasul illa albalag saboda haka Allah ce waqtuluhum haythu thaqiftumuhu wato ku yaƙe su duk inda kuka same su ai fi ayyi makanin wajadtumuhum fi hillin aw haramin ko a hillu kuka same su ko a cikin harami irin waɗannan babu daga kafa an ibn abbasin annabani abdiddar kanu bi hadhihi sifa kamar da Abdullahi bin Abbas ya rawaito akwai wata kabila da ake kira Banu Abdiddar wanda su ma suna daga cikin salsalal Qurayshawa su suke irin wannan yaudarar da wannan damfarar ga musulmi kuma Allah ya ce wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina ire-iren waɗannan masu baki biyu suna tare da kafirai suna tare da musulmi Allah ya ce mun ba ku cikakkiyar dama a kansu برهانا بينا ظاهرا على wa وسبيهم لغدرهم wato mun ba ku dama ku yaƙe su saboda yaudara su da suke wa musulmi da musulunci da kuma zagon ƙasa na'am wama kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ۖ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما Allahu akbar waɗannan ayoyi wato ayoyi ne masu girma da kuma sarƙaƙiya domin sun shafi hukuncin jini da kuma kisan kai walau na kuskure ko na ganganci suna buƙatar bayanai dalla-dalla don haka za dai mai tarjama su kawai bayanansu filla-filla da hukunce-hukuncensu insha sai a majalisi na gaba musamman da yake muna cikin wannan yanayi da wannan sammatsi da ake nema a mai da ran dan adam ba komai ba a da kafin ka ji an zub da jini wato za ka daɗe amma a yanzu ƙarfi da yaji tun daga sharrin shaidanu na aljanu da shaidanun mutane da matsafa da masu neman duniya ko ta halin kaka sun halatta wa kansu zub da jini da cinikin sassan jikin ɗan adam da yin kulumbotu da surkulle da naman jikin ɗan adam da irin yadda ake dabge da lagwada da ragada da kayan cikin ɗan adam wallahi za ka sha mamaki an koma maguzanci da arnanci sak yanzu wannan jihar da ake ta artabu da balahira da kashe mutane arewa wallahi ana gaya maka abin da ake yi za ka ɗauka jikokin barbushe ne da tsumburbura ba su taɓa jin la ilaha illallah bokaye sun musu fatawa bahaushe kashe bafulatani ya farda cikin bafulatani ya kwashe kayan cikinsa ya je a yi masa wato romo da ragada da ya shan saboda haka bokansa ya bashi fatawa in yi haka zai gagara zai zama abun tsoro yadda arnan kudu suke cin mutane su sace su da abin da ake kira baby factory da haka yanzu na arewa sun zo sun dame shi sun shafe su kuma wannan yana da shin sharrin federalism zaman haɗaka tsakanin arna da musulmi lokacin da arewa take musulmi zalla duk waɗannan miyagun ɗabi'un babu su amma yanzu da aka zo aka haɗe wata ƙasa wai ta najeriya a 1914 ko aka yi amalgame shi tun daga nan allah jikin su sa'adu zungur idan ka kalli waƙarsa arewa jamhuriya ko mulukiya wallahi zaka ce wahayi ake masa Allah irin abubuwan da suka hango Allah ya haska musu na sharrin jumhuriya da sharrin da zai auka wa musulmi musamman bahaushe saboda sanin halin bahaushe na sakaci da rashin kishi da rashin sanin ciwon kai da tumasanci da mutuwar zuciya idan aka hada shi da wanda ya fi shi kazar-kazar murkushe shi zai yi su sun san ɗabi'u da halayen misali yanzu in muri ko bai rabe ka kawo guda ɗaya nan ka ba shi aiki ka ba shi shekara guda yan uwansa nawa zai kawo nan da shekara guda amma bahaushe kyashi yake yi in ya kai wani matsayi ya waiwaya ya ga nasa kusa da shi in ma an samu ofa ɗin zai danne ta ko an samu scholarship nawa ake kawo scholarship na kasashen waje sai a bude lokar tebur sai a zungura a ciki kyar a rufe kuma abin takaici duk duniya wallahi ba inda za ka je ka ga mutum mai tumasanci da mutuwar zuciya irin bahaushe kwanan da na dawo daga sudan galibi idan na fito zan tafi afirka tv 3 recording wallahi danja danja da za ga mai bara ni dai na gani wani lokacin har hawaye na yi musamman a babban titin nan na african international university haka za ga mata 'yan kuci-kuci 'yan mata da kayi magana da ita zaka ji bahaushiya ce ko ka ga gyatuma ta zo tana sabilin layi ko wani da muka to na gan shi tsoho tukub yana abin nan ina kallonsa sak bahaushe ga shi da shigar hausawa hannaje na dawo ban taba ganin wata kabila ba tana bara duk da 'yan kudancin sudan kabilar dimka yadda ka san kabilar inyamurai haka suke a can duk wani aiki na kaskanci da wahala su suke yi amma wala ba za ka gansu suna bara ba ballantana saudi arabia wato cunkus ɗakin tsimma nan ne za ka ga bahaushe in ka ga da yawa in na shiga wani wajen ne larabci sai su tambaye ni ah kai kuwa gashi larabcinka wato is highly grammatical kai daga ina kake sai in ce daga Nijar nake <laughs> ko daga Ghana saboda irin tsiyar da 'yan Najeriya suke na zub da mutunci wallahi ba za ka so ka ce ka nuna kanka ka ce kai ba wuce ba wallahi kuma kullun tafiya suke duk waɗannan takarun da suke zuwa su ne maka burga da haƙoran bagonja suna yaƙen banza yaƙen wofi kaso 99 cikin 100 wallahi bauta suke a gidan laraba ko kuma karuwanci suke ko sata a kai su gidan larabawa bauta aiki tun daga safe har sha biyun dare da daddare kuma mai gidan ya sata ɗaka ya yi ɗinta in ya gama babban ɗansa ya zo ya takin Oba. nawa ka yi a ƙarshe a yi musu korakari duk kana ganin saboda haka ba wani mai kishin al'ummar da ya san ciwon kansa da zai so yanzu shugaban ƙasance ya tafi can ana ta nuna hotuna abu ne mai kyau amma da mun san ciwon kanmu tun daga kan shugaban ƙasar mai girma da jakadanmu na can da manyan da suka take masa baya wallahi ya kamata su tattauna da hukumomin saudi arabia a ɗauka ƙwaron mataki a akan takari mutanenmu saboda abin ya yi yawa waɗanda kuma ba su iya aikin ƙarfi ba sai su zama bokayi tsubbu da tsafi kala-kala shi ma za ga mafi yawancin 'yan tsubbu a saudiya hausawa ne hausa fulani a kana gani za a zo a yi wa mace aiki a ce ba matsala a biya mata a saya mata tikiti a saya mata fasfor a yi mata biza wallahi ba shi ne in ta je can za a danka ta hannun magajiya a sa ta a gidan karuwanci laraba zo suna zina da ita ana karbe kudin ana lissafi ana lissafi ana lissafi sai an gama lissafi an gama lalata an lalata ta sannan sai a sake ta da haka muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu shirin addini ya mana maganin abin da ya gallabe mu Allah ya shiri al'ummar mu shirin addini waɗanda ba za shiri kuma Allah ya musulmi da musulunci maganinsu sha Allah za mu bayanin waɗannan ayoyi kamar yadda na faɗa Allah ya kai mu abinda muka muke daidai Allah ya ba mu lada muka muke kuskure Allah ya fi mana wallahu ta'ala ala wa'ala